Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabu Imam Aliyu. a bana ma kamar sauran shekaru 'yan jarida da fitattu tsakanin al'umma a nan amurka ne suka halarci liyafar cin abincin dare da kungiyar 'yan jarida da suke aiki a fadar white house ta shugaban amurka suka shirya a nan birnin washington taron ne dama ta ƙarshe da shugaba obama yake da ita a zamanin mulkin na yin barkwanci ga abokansa da 'yan hamayya a ɓangaren 'yan jarida da 'yan majalisar dokoki a kalamai da ake fasarawa a zaman goyon baya ga 'yar takarar shugabancin amurka hillary clinton ta jam'iyyar democrat jam'iyyar mr obama Mr. Obama ya ce bari a daidai wannan lokaci wani mutum ne daban zai tsaya wannan wuri kuma zaton kowa ne ko wace ce. Mutumin da aka sani ba shi da jimurin caccaka Donald Trump bai halarci taron na bana ba ya halarci taron na bara amma da alamun bai ji daɗin barkwanci ko zolayar da shugaban na Amurka ya auna a kansa ba. mataimakin shugaban amurka joe biden da sakataren harkokin wajen amurka john kerry shugabar asusun ba da lamuni na duniya christine lagarde da Senata Bani Sanda shi ma ɗan takarar shugabancin Amurka bangaren jam'iyyar Democrat suna daga cikin wanda suka halarci taron na cin abinci. Hakanan 'yan wasan kwaikwayo a fannin silima da kuma talabijin suna daga cikin waɗanda suka halarci taron na bana. Ɗaya daga cikin dalilan taron shine ba da damar karo ilimi ga ɗalibai da kuma ba da lambobin yabo ga 'yan jarida da suka yi fice. a iraki ɗaruruwan magoya ba malamin nan na yan shiya muktada arsadar suka shiga cikin majalisar dokokin ƙasar bayan da suka tsallaka shinge da katangogi inda ma'aikatan gwamnatin ƙasar mai tsaro ke wuri da ake kira green zone watanni da suka wuce ne magoya bayan malamin suke ta zanga-zanga a wajen katangan green zone din a matsayin amsa kiran shugabansu na ƙara matsin lamba kan prime minister ƙasar haidar al'abadi cewa cika alkawarin da yi watannin ba cewa zai yi garan bawul ga majalisar ministocin ƙasar ya mai gurbin su da ƙwararru waɗanda ba 'yan siyasa ba an kasa samun isassun wakilai da suka je bakin aiki a jiya asabar a majalisar dokokin domin kada guri kan sabbin mutane da prime minister Abadi ya gabatar an tantance wasu ministocin a farkon makon nan duk da cewa wasu 'yan majalisa ba su yi na'am da haka ba a wani jawabi da ya gabatar tun farko jiya asabar sadar ya yi kashedin cewa ko a kawar da wato bara gurbin 'yan siyasa daga cikin gwamnati ko kuma gwamnatin kanta a gabayanta. sawoyin bayan da masu zanga-zangar suka kutsa cikin majalisar prime minister haidar abadi ya yi kira gare su da su fita su koma bayan katangogin inda a keɓe domin zanga-zanga a syria an kashe akalla mutane biyar bayan wani farmaki da jiragen yaƙi da masu saukar angulu har sau talatin da aka kai a ɓangaren aleppo da ke hannun 'yan tawaye a jiya asabar. ana aza wannan harin kan sojojin gwamnatin siriya kamar da kungiyar kare hakkin biladama a siriya mai cibiya a ingila ta yi bayani kusan fararen hula mai tanda hamsin ne aka halaka sakamakon hare-hare da jiragen yaƙi da makamai iri daban-daban a birnin na aleppo da ake gardama a kai wannan lamari na kashe-kashen ko ya faro ne tun ranar 22 ga watan jiya zuwa yau yanzu cikin waɗanda aka kashe har da akalla mutum hamsin a wani asibiti da aka kai wa farmaki da jirgin yaƙi. zafa fitar tarzoma yana zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar agaji ta kasa da kasa red cross take gargadin cewa zafa fadan zai iya jefa mutane masu yawan gaske a yankin na alaifa cikin mawuyacin halin rayuwa birnin wanda shine mafi girma kuma cibiyar kasuwancin kasar gabanin barkewar yakin basasa yau lahadi ya ke saran sakataren harkokin wajen amurka john kerry zai yi tattaki zuwa geneva domin tattauna kan rikicin na siriya labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murai amurka a nan washington dc a kenya hayaƙi ne ya turnike sararin samaniya a wani gandu da ke birnin nairobi yayin da shugaban ƙasar uhuru kenyatta ya jagoranci da biyar na haurin giwaye da kuma wako ƙahunan karkanda tan 1.35 a zaman saƙo ga masu farautar dabbobi su sani cewa haurin giwa ya fi tasiri a jikin dabbar maimakon kasuwa Wani hauren da ƙahon shi shine mafi yawa da aka taɓa yi a tarihi girman tilin hauren giwayen a nan gabanmu alama ce ta ƙudurinmu in ji shugaba kenyatta a nan gabanku ya ku jama'a maza da mata shine hauren giwaye da ƙaho masu yawa da za a lalata ta wannan hanya kuma dalilinmu na yin haka a bayyane yake babu mutumin bari na nanata babu mutumin da yake da 'yancin yin hajar hauren giwaye domin wannan sana'a manufar ta kisa kisan giwayenmu da muka ga da wato da kuma kashe gado da Allah ya bamu ji shugaban na Kenya Uhuru Kenyatta kamar yadda kakakin hukumar kula da namun daji na Kenya a kiyasin da ya yi ce hauraye wato haurin da aka kona na giwaye ne dubu takwas da ɗari biyar ce galibin haurin da aka kona daga hukahon an kwace su ne daga hannun masu farautar eh, namun daji ba bisa izini ba ko kuma a lokacin da ake satar fita da su daga ƙasar mukaddashin mukaddashiyar sakataren harkokin wajen amurka mai kula da albarkatu da kiyaye su heather higginbottom ta alarci lamarin har ta ce kare giwayen zai taimaka kowa Wani ba Amurke ɗan asalin Taiwan Jin Ningwe ya amsa laifin cewa ya sayar wa China bayanai game da nukiliya lokacin yana babban manaja a wata hukumar samar da wutar lantarki ta Amurka kamar yadda jami'an gwamnati na Amurka suka faɗa. Kamar yadda bayanai daga kasidun ƙara da aka bayyana ranar Juma'a suka nuna ge ya amsa cewa ya yi balaguro zuwa China kuma ya karbi kuɗi daga hannun jami'an ƙasar shi kuma ya ba su bayanan sirrin game da fasahar nukiliyar Amurka. jama'ai da suka yi magana kan karar suka ce ana zargin china tana tafiyar da aikin leƙen asiri ta yadda za ta kauce wa matakan tsaro da amurka ta girka saboda ta samun bayanan sirri labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa nagari na kowa. Jama'a masu aron masu salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Gwamnatin jihar Kaduna ta yi kira ga iyaye da malaman makarantu su taimaka wajen tabbatar da cewa ‘ya'yansu ba su koma gida ba bayan sun kammala cin abinci a makarantun nasu. Kwamishinan Ilmi na jihar Dr. Shewa da mune wannan roƙon a wani taro da manema labarai. da farko ya yi magana ne kan matakan inganta shirin biyan masu dafa abinci. Jama'a yau mun waye gari muna miƙa godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya bamu daman cewa ciyarwa da muke na yara 'yan makaranta ya riga ya yi nisa saboda haka muna miƙa godiya ga wa'annan mata da suke dafa abinci da kuma malaman makarantu musamman ma headmasters da suka tsaya suke kula da wannan shiri domin ganin ya ci gaba. ya zuwa yanzu shirin za a sake mishi salo an riga an umarci bankin heritage bank da su je su tantance kowace mace kuma su buɗe mata account nata na kanta wato asusun ajiya na banki wanda su bankin suna bukatan a zo a ba su hoto su tantance a fito kuma da katin zaɓe a nuna musu ko katin zama ɗan ƙasa sannan kuma a biya kuɗi naira dubu biyu na ajiya da za a sa a wannan asusu wannan dubu biyun an biya matar da ta biya dubu biyun dubu biyun ta yana nan kuma za a sa mata shi a account ɗinta na wannan ajiya daga ƙarshe in an gama wannan buɗe asusun bankuna kowace mace za ta rika karɓan kuɗinta ne kai tsaye daga asusun gwamnati ba tare da ya bi ta hannun ƙungiya wato cooperative society ba saboda haka muna kira a gare su da su ba da haɗin kai su tsaya a yi wannan tsari kamar yadda ya kamata akan samu matsaloli wasu sunayensu baya yin daidai da sunan da yake katinsu na zaɓe ko katinsu na ɗan ƙasa so muna son kowa da tabbatar da cewa dama sunanta ne domin duk matan da muka fitar da sunaye aka tafi aka yi canje-canje aka canza to yanzu za mu canza su mu mai da su asalin waɗanda dama su muka ba aikin ba waɗanda suka yi kwace ko suka yi haye suka hau kan aikin ba wannan ya zama wajibi domin mu rika samun daman gudanar da tsarin cikin tsari da kwanciyar hankali da lumana muna kuma kira ga iyayen yara da su ci gaba da ba mu haɗin kan ganin cewa 'ya'yansu sun zauna a makaranta bayan sun ci wannan abinci rahotanni da yawa da yake samunmu shine yara in sun gama cin abinci sai su tashi a matsayin cewa sun tafi gida ko domin shan ruwa ko su mayar da kwano ko don wani dalili amma daga baya sai ka ga yaran ba su dawo makaranta ba wannan tsarin ba an yi shi ne don yaro ya ci ya gudu ba a'a an yi shi ne don yaro ya ci ya zauna ya samu kwarin gwiwa da karfin zama ya yi karatu a aji saboda haka muna kira ga iyayen yara su rika kora 'ya'yansu su koma ko kuma su ma ba su ruwan shan a gora su tafi da shi makaranta saboda haka a hana yaran fita daga makaranta bayan sun ci abinci da malamai da hidimastoci su ma muna kira a gare su da su sa ido akan wannan yara Allah na nan haba yara manyan gobe, yan yara kuma ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so, haba yara manyan gobe, shin yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe, haba yara manyan gobe, haba yara Allah nana, to gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara, ku malaman makaranta, ‘yan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau. irin haka Allah ke so yan yara manyan gobe abba yara Allah na nan yan yara manyan gobe yan yara yan yara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so kwai ci gaba mai amfani kwai ci gaba mai amfani kwasan inganci Mai dakin gwamnan jihar Kebbi Dr. Zainab Atiku Bagudu ta bayyana ilimi a zaman tsani wajen kawo ci gaba tsakanin al'umma. Dr. Zainab ta bayyana haka ne a bikin ƙaddamar da wani shiri da ya kunshi ma'aikatar ilimi ta tarayya da asusun tallafa a yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF da wata ƙungiyar mata mai tasiri tare da ofishin ita mai ɗakin gwamnan. Jihohi bakwai ne suka halarci wannan taro. Wakilin sashen Hausa Maryam Muhammad ta zanta da Dr. Zainab kan wannan taro. Wannan hilwa din da aka kaddamar da yau kungiya eh, ce shiri ne na na ma'aikatan kula da ilimi na ƙasa gaba ɗaya watan federal ministry of education da kuma ƙungiyar da ke kula da ilimi da yara eh, na duniya unicef da kuma jihar kebbi tare da nima na ɗan sa hannuna a ciki nawa a ciki na ciki ne a matsayin uwa wanda za ta ba su karfin gwiwa na yin aiki da kuma in kai kukansu da duk bukatunsu ga gwamnati uh, ni yanzu na ita ce in tabbatar da cewa wannan aikin da aka sa su yi sun yi shi bisa ga amana sun yi shi daidai yadda ya kamata watan su ci gaba da zagayen makarantu ne musamman na 'ya'ya mata su ga menene matsalolinsu kuma menene gwamnati da kuma sauran masu taimakon uh, neman ilimi na duniya gaba daya wani irin taimako ne za su iya kawowa da kuma su tabbatar da cewa duk abubuwan da ake kawowa ana yin su ana amfani da su yadda ya kamata akwai shiri da dama wanda gwamnatin jiha da na tarayya za ta yi amma wani lokaci sai ba zai kai ga makarantunan ba akwai kungiyar eh, ubec wanda ita ce ke kula da uh, ilimi na ƙasa gaba ɗaya wanda duk arzikin da ƙasarmu najeriya ta samu akan keɓe biyu daga cikin ɗari watan 2% daga cikin duka revenue na nigeria a sa shi a cikin bukatan nan na neman ilimi to wannan kuɗin da ake sawa sai a rarraba ma jihohi jihohin da ke da karancin ilimi su ne akwai guda shida na arewa wanda kuma kebbi tana daga cikinsu saboda haka za mu tabbatar da cewa duk wayannan kudaden da ake kawowa su beb da sauransu ana amfani da su yadda ya kamata menene abubuwan da muke son mu gani yara suna zuwa makaranti ne babu kujeran zama su je su kwana babu katifu su tafi aji babu littattafai babu malamai inda akwai malamai babu na kwarai ko kuma malaman da ke nan ba a aika su a ƙara masu kwai makarantu ne da kos-kos da ya kamata ana aika malamai inda za su je su koya su ƙara ƙwarewa kowa na son ƙaruwa amma abubuwan nan ba a ci gaba da yi watan capacity building wannan irin abubuwa ne muke son ƙungiyar hilwa za ta rika zagaye tana ganin me ake yi menene ba a yi ba su dawo su zauna su tattauna a kai nima sai a zauna da ni mu tattauna kuma musamman akwai sabon shiri da na kikiro a nan jihar kebbi wanda ita ce wannan ne lokaci na farko a duka arewa da za mu kawo mata uwayenmu matan shugabannin ƙasa muna yawan bayani akan mahimmancin iyayenmu uh, sarakuna da malamai na addini amma mafi yawan lokuta ba a sa matansu a cikin shirin da ake yi alhalin komen kyakkyawan niyan uban ƙasa shi bai iya shiga cikin gida ya kai sako ko kuma ba zai san eh, ra'ayin uwa ga aika yatta makaranta ba saboda haka muna son uwayenmu mata matan uban ƙasanmu da shugabanninmu na eh, gargajiya su bar matansu su sa baki a cikin wannan yakin da muke yi da daman su kuma sun yi karatu suna da ilimi amma kuma suna gida saboda yadda yanayin al'adan yake ba sa fita ba a barin su fita ba mu ce su fita ba ba mu ce a bar su su fita ba amma muna son su ƙara nasu ƙudurin su sa nasu kyakkyawan niyan kuma su sa nasu ƙarfin su ba mata ƙarfin gwiwa na neman ilimi to ranke da akwai karancin mata likitoci da nurse da injiniyoyi da dai sauran bangarorin kwararru a nan jihar kebbi irin mataki za ki ɗauka domin rufe wannan gibi to wannan shirin ta hilwa gaskiyan ki ne hajiya maryam akwai karancin mata a cikin wayannan eh, sana'o'in da kika yi magana ba a ƙasar hadde musamman a ƙasarmu na arewa wanda kuma abin takaici ne saboda mu yadda addini da al'adarmu yake ka fi son in matarka za ta tafi asibiti ya zama na mace ce za ta duba ta ba namiji ba saboda haka dole ne mu tashi tsaye daga nan cikin irin wannan shirin hilwan ne za mu samu biyan bukatan nan mu bar mata su tafi makaranta idan mace ba ta yi makaranta ba ta ya za a yi ta zama likita ta ya za a yi ta zama nas ta ya za a yi ta fara wasu abubuwan da ake so saboda haka in namiji a gida ya ce matashi ba za ta je asibiti ba saboda namiji zai duba ta ai bai da hujja ko na hana 'ya'yan shi mata zuwa makaranta irin wannan faɗakarwan ne nike zagayawa duk inda muka je ko makarantu ne ko asibiti duk taron da aka yi muna jan hankalin mutane kuma muna roƙonsu da cewa su bar 'ya'yanmu mata su je makaranta duniya gaba ɗaya ana zaton akwai miliyan 62 'ya'ya mata wanda ba sa cikin makaranta mafi yawan matan nan daga kasashenmu na afirka ne suka fito ko kuma sai ka iske an sa su makaranta amma nan da nan an jaye su daga makaranta ba za su ƙare ba musamman a kasashen da ke addinin musulunci wannan kuma ba bai kamata ba saboda addinin musulunci ya jaddada mahimmancin neman ilimi kamin ka bauta ma Allah Allah ya ce ka nemi ilimi a kansa ka nemi ka kara ma kanka ka san abubuwan da ya kamata da abubuwan da basu kamata ba a cikin bautan ubangiji ma saboda haka neman ilimi halal ne bai taba zama haram ba za mu yi ta faɗakar da mata sannan kuma duk inda muka ga akwai buƙatu da abubuwan da ya kamata a yi masu muna kawo kuka ga gwamnati ina matan gwamna allah ne ya bani wannan matsayin kuma dole ne in yi amfani da shi a yadda ya kamata ba zuwa zan yi in ce ma mai gida siya min lesi siya min atamfa ba in na je na duba na ga a'a ga abubuwan da aka faɗa sai in dawo gida in yi amfani da wannan matsayin da Allah ya bani a matsayina na uwa na jiha na kuma matar shi in jawo hankalin shi yadda ya kamata in nuna mashi don Allah ga wani makaranta nan shekaran jiya mun tafi makarantar da ake koyawa eh, nurses wato school of midwifery sun yi min bayanin abubuwa da dama da suke da karanci a kai mun dawo mun rubuta sun rubuta min na ba his excellency kuma alhamdulillahi cikinsu muna samu ana yi idan matan gwamna ta zauna a gida ba ta san me gari ke ciki ba gwamnati za ta yi nata aikin amma akwai abubuwa da mace ta kan iya karawa kuma akwai yadda za ta iya jawo hankalin mai gida da sauran shugabanni ba ni kaɗai ke wannan aikin ba ina tafiya tare da matan mataimakin gwamna matan ssg matan kwamishinoni da matan kantomomi musamman matan kantomomi su ne a karkara su suke da eh, suna da alaka sosai da matan da ke kankara suna ganin abubuwan da ke faruwa da bukatunsu su zo su faɗa mana mu yi namu iya ƙoƙarin sannan kuma wani abin da ke hana zuwa makaranta sosai ga a wajen maza da mata shine rashin zan ce rashin kuɗin sayan abubuwan da ya kamata a je makaranta da su shi yasa cikin shirin da muke kikirowa akwai shiri na uh, koya mata sana'a da mu karfafa masu uh, gwiwa uh, da, da fidda su daga cikin talauci dai haka idan mace tana sana'a ta ta iya wani abu au sabulu au ɗinki aukiken yan eh, nika irin abubuwan nan dai haka daidai gwargwado saboda mafi yawan matanmu ba su da ilimin da za mu ce kowa za a ba aiki a cikin ofis ko kuma kowa zai yi aiki a banki ko a asibiti iyaka dai sai ka ga tun da bata da takardun nan sai a bata aiki kamar tarka shara ko wani abu to ba kowa zai iya ci gaba da haka ba Wani dan majalisar dokokin jihar Katsina Yahaya Nasir Daura ya ba da naira miliyan hudu a zaman gudumawa wajen kawo ci gaban ilimi a yankin da yake wakilta a majalisar dokokin jihar. Ga rahoton da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Funtuwa ya aiko mana. Alhaji Muhammad Sale yana ɗaya daga cikin iyayen yara waɗanda suka sami wannan tallafi na littattafai da uniform wato rigar makaranta ya yi bayani kamar haka. Wannan abu alhamdulillahi abinda ɗan majalis jihar ministan karamar hukumar da ya yi wani abu ne na ayaba. Domin mu iyayen yara tsakanin da Allah banda matsalar da ke damu ilimin har da matsalar a ah, wannan littattafai da ya siya saboda wannan littattafai da ya siya zai taimaka mu ƴaƴan domin su gudanar da karatun su yadda kamata saboda idan yaro dan aka koya mai abin da aka koya mai ai nan kuma ya rubuta ya zo kuma ya amfani da shi ya karanta kaga ilimi zai bunƙasa kwarai da alhamdulillah wannan abin da majalisa ya yi dayo abin a yaba mashi kuma mu da muke karamar kuma daura tun da ake rafiya din nan ma mu taɓa samun wani wanda ya zo ya ba ɗalibai irin waɗannan littattafai ba wanda zai taimaka musu da harkokin ilimin wannan ne na a yaban kwarai da Paul Dahiru malami ne a makarantar firamare da ke a karamar hukumar Daura ya ce an ba su littattafai fiye da dubu takwas domin rarrabawa ɗalibansu. Tun da nike a matsayina na malamin makaranta ba mu taɓa samun ɗan majalisa ba mai wakiltar jihar Katsina mai wakiltar Daura a jihar Katsina irin Nasiru Yahaya wanda ya ɗauki tallafi na littattafai sama da dubu goma ya bada rarrabawa yara kyauta musamman mu makarantar firamare school wannan littattafai an ba mu su mun ce mun rarrabawa yara kuma yaran nan sun ji daɗi fiye da yadda ba tsammani kuma wani alkawari da ya ɗauka na cewa zai ɗinka yunifom ya rarraba wa yara waɗanda ke a wajen daura to wannan shiri ne wani tallafawa ilimi a masarautar daura baya. saboda yunifom ne alamar nuna cewa yaro da makaranta kuma yunifom ɗin wannan da za a rarraba a can waje za a nuna mana bambancin ɗalibai da suke makaranta da wanda ba sa makaranta sakataren ilimi na ƙaramar hukumar hukumar Daura Alhaji Ahmad Sa'idu Daura ya bayyana irin tallafin da wannan dan majalisa yake ba harkokin ilimi a yankin nashi. Wasu iyayen talaka ne dama abin mutum ba su iya sai musu to ka samu wanda zai taimaka wannan iyayen za su dadi. ba ma mu malaman makaranta ba hatta iyayen yara wallahi tallahi suna samun albarka. To sun gida suna ba da goma ashirin talatin arba'in sai littafai. Dama yau ga wani ya ce a su ya hutu da su ai ba karamin ci gaba gane Allah muna gode mishi Allah saka mai alheri Allah ba shi karfin gwiwa ya dinga tallafa haka ya ce dubarar da dan majalisar ya kirkiro na baiwa yara musamman waɗanda suka fito a yankunan karkara yunifon wato kayakin makaranta wani abu ne da ya dace da kayan da Allah wannan dubara da dan majalisa ya yi na cewa zai ba da uniform ga yaran talakawa na karkara na karkara wallahi tallahi ba karamar dubara ba ce kun ba karamar taimako mai yi ba kun ba karamar taimako yawa iyaye ba mu bangaren ilimi zai jawo mana yara su dinga zuwa makaranta akai akai to kuma kuma an kai suna zama makaranta za su ilmantu idan suka ilmantu za su zama amfani ga kansu ga iyayensu kasa baki daya ta an ci gaba to tsakanin da alhamdulillah wannan mun saka Allah Allah ta saka mai kuma Allah ba shi karfin ido wannan rubin da yi dan ba karamar taimako bane gai kuma zan yi amfani da dama ba shi kadai ba mu ki kira ga mutane na gari su ma su shigo su tallafa dan ba abu ne kamar yadda na gaya maka gwamnati ba ta iya ɗaukar haka ilimi abin ya mata yawa idan masu kuɗi masu hali suna shigo harkar ilimi ai abun alfahari ne. Nasiru Yahaya Daura shine mamba mai wakiltar karamar hukumar Daura a majalisar dokoki ta jihar Katsina wanda kuma shine ya bada wannan tallafi ya yi mana ƙarin bayani kamar haka. To wajibi ne mu 'yan majalisa a duk lokacin da muka samu abubuwa wanda za mu bada tallafi akan harkar ilimi dole mu karfafa mu fito da kuɗin mu da ƙarfinmu da dukkan irin abin da Allah hore mana. A kusan abin da ya shafi makarantu wanda suke high institution wa'inda suke 'yan makaranta sama da secondary ko firamare, ina iya ba da tallafi na taimako wanda zan yi agaji in tallafa musu musamman registration da kuma ɗawainiya wadda ba za a rasa ba ta ɗan makaranta ina iya karfi na akalla a yanzu da hawana na tallafa wa mutane sama da ɗari uku wayanda ɗan abin da ya kamata ina bada kuma suna manin da shi suna ƙara da nasu har ilimin nan yana samuwa da ya kamata to yanzu mun waiwayi ƙanana wayanda suke yan primary school da yan secondary school wayanda na ba su tallafi na littattafai guda dubu takwas kuma bamu gama a nan ba muna shirye-shirye yanzu na ba da uniform na yara yan makaranta musamman wuraren da da suke da karancin irin wannan abubuwa ni a madadina dan majalisa tsakani da Allah abin da ya shafi harkar ilimi ba zan yi wasa da shi ba na gwammace duk abin da zan samu in za su kare akan harkar ilimi a shirye nake dan taimaka ilimi kuma ba ma uniform kaɗai ba dukkan abin da zai taso akan harkar ilimi mu, kannan mu, yan baya muna so mu tabbatar da cewa mun yaki duk wani abin da zai kama na cika akan harkar ilimi a yankunan mu sai mun tabbatar da cewa mun samu ilimin nan ya wadata wannan abu dai duk kana shi domin ƙara ƙwarin gwiwa ga su al'umma da kuma irin masu hannu da shuni su ma su ga irin wannan abu su koyi da shi su zo su tallafa mu harka ilimin nan da lalle kasa ta a gaba a jumlace za ka kashe kamar na wajen yin wannan kokari naka na yi kiyasi akalla da hawa na abin da ya kawo yanzu a fannin harkar ilimi na kashe kuɗi kimanin naira miliyan uku da dubu ɗari tara da wani abu duk wata bana gajiya somin abin da ya shafi harkar ilimi abu ne na yau da gobe ba season gare ba ba lokaci gare ba registration nan ba karewa so gaskiyar magana mu a shirye muke a kowane lokaci duk abin da za mu samu a albashinmu mun ware wani wani percentage wanda muke so mu taimaka harkar ilimi har illa in gama kan kujera ta lafiya da yadda ubangiji domin ilimi yana da muhimmanci a rayuwa zaraddin sani funtuwa sashen hausa na murya amurka daga katsina a najeriya ilimi yana nan da masu shigo yaƙi Masu haro da aka Allah kama ƙarshen shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma makon sama da yardan Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamin na madadin dukkan wakilanmu da kuka saurara da kuma kiba Hero Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. a bana ma kamar sauran shekaru yan jarida da fitattu tsakanin al'umma a nan amurka ne suka halarci liyafar cin abincin dare da kungiyar yan jarida da suke aiki a fadar white house ta shugaban amurka suka shirya a nan birnin washington taron ne dama ta ƙarshe da shugaba amurka barack obama yake da ita a zamanin mulkin sa na yin barkwanci ga abokansa da 'yan hamayya a bangaren 'yan jarida da majalisar dokoki kalamai da ake fasara a zama na goyon baya ga yar takarar shugabancin amurka hillary clinton ta jam'iyyar democrat jam'iyyar mr obama obama ya ce a a daidai wannan lokaci wani mutum ne yake tsaye a daidai wannan uri kuma kowa na iya zaton kowa ce ce hakanan kuma a iraki ɗaruruwan magoya bayan malamin nan yan shi'a muktada a sadar suka kutsa cikin majalisar dokokin ƙasar bayan da suka tsallaka shingaye inda ma'aikatun gwamnatin ƙasar da ke da samun tsaro da ake kira green zone suke watanni uku da suka wuce ne magoya bayan malamin suke fara zanga-zanga a wajen katangar na green zone Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya.